Gun on Ranar Lahadi kenan tara ga watan Juni shekara ta 2024 'yan uwa matasa barkamu sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin na ku shirin labarin matasa kenan tare da ni Fanta Shamsu da Gorata Alheri Haruna. Ya kike alheri da dama? Hayya ta Fanta ya kike. Alhamdulillah. Yau mi labari? To yau za mu ji yadda kamfani ta wayar da kai wacce ake ce mata baski ekolo ke gudana yanzu haka. A cikin takaitaccen rahoton mu yau kuma za mu gabatar muku da wani matashi ɗan garin Madawa Umar mai kakaki kenan. Da ƙarshe kamar yadda muka saba sai filim na wasannin motsa ciki. Alheri aikin sa'a duk lokutan da sallar lai yake gabatowa. Akwai wata kamfain ta wayar da kawunan al'umma akan mahimmancin kariyar muhalli. Ita ce ake ce ma Tabaski Ekolo kenan, kuma yanzu haka tana gudana a jihohin Doso da Tawa. Manufar wannan kamfain ita ce a samu al'umma su rage yawan amfani da itace a lokutan layya. Wata hanya ce ta kariyar muhalli. Sani Ayuba shine mai tsara wannan kafin ga tsokacin da ya yi mana wanda aka fassara muku. Muna a bikinmu karo na bakwai kuma abu mai kyau ne ganin cewa matasa sun rike wannan aiki domin a yau daga shekara ta 2017 da muka fara zuwa yau mun lura cewa an samu ci gaba sosai kan halayya domin game da rage itace da ake kona muna ba da goyon baya ga mutane da su dasa itace bisa taken rago guda ice guda kuna lura yanzu mutane suna amfani da sabbin fasahohin zamani domin gashi, shekarar bara bara mun ta raba itacen da shi dubu shida wannan shekara itacen mangoro dubu uku ne za mu rabawa a cikin yankunan da wannan kamfen zai shafa. A garin agadis kuma watanni uku aka ɗauka ana gudanar da wani horo a fannin kimiyyar na'urar kwamfuta zuwa ga matasa ɗari uku ta hanyar wasu cibiyoyi guda uku na cikin garin. Wannan horon da ya kammala wannan satin wata hanya ce da kungiyar shawarar matasa ta gundumar agadis suka ɗauka don baiwa matasa damar samun aikin yi ƙarin ƙarin haske a cikin fassarar wannan rahoton na Musa Mumman. Taimakawa waɗannan matasa wajen samun ayyukan yi ta hanyar na'urar zamani wannan shine manufar wannan horo. Isa Amadu shugaban majalisar matasa na garin Agadez ya yi ƙarin bayani. Wannan horo na matasa hamsin zai amsa matsalolin rashin aikin yi da matasa suke fuskanta. Na yi imani cewa za su samun aiki cikin sauki ta hanyar kwarewar da suka samu kan harkokin kwamfuta. Waɗannan matasa suna sa ran samun aiki dalilin ilmin da suka karu da shi. Wannan horon zai taimaka mana sosai zuwa gaba insha Allahu. Mahimmancin shi a gare ni wata dama ce ta samun aiki a cikin sauƙi. A ƙarshen horon kowane daga cikinsu zai karu da takardar shaidar kammala karatu da za ta amfani sa tsawon rayuwarsa. Yanzu kuma bari mu koma garin gingimi jihar Difa kenan inda za a iya cewa zancen 'yan falai na daga cikin lamuran da ke cima al'umma to a ƙwarya. A cewar wakilai masu wayar da kai a fannin musgunawa jinsi na garin an yi wa 'yan mata 29 fyaɗe a shekara ta 2023 daga cikinsu kuma sha ɗaya suka samu juna biyu. sannan daga watan janairu zuwa watan afrilu na bana shekarar 2024 sun yi rajistan irin wannan lamarin fiye da su 17 zainabu ali ɗaya daga cikin wakilai masu wayar da kai fannin musgunawa jinsi a likitan gingimi ta yi wa abokin aikinmu maina abdullahi ƙarin bayani abin da yasa yara suke zuwa fada suke zama da maza saboda ba a ba su walwala a gida ba a kula da su har su je su zauna a fada da maza har su samu su ba su wani shayi su je su sha su yi lalata da su to kaga irin wannan bai dace ba muna kira ga iyayen yara suke kulawa da yaran su yan mata ko riko aka baka ko ɗab'a ba naka ba ko maraya ne ka rike shi hannunka bibbiyu ka kula da shi don kula yana sa yaro ba zai samu matsala ba amma in baka kula da shi dole yaro ya samu matsala. Yanzu kuma sai takaitaccen rahoton muna ranar Lahadi. Yau za mu gabatar muku da wani matashi mai busa kakaki ɗaya daga cikin kayayyakin kiɗa na gargajiya. Sunan shi Umar mai kakaki ɗan asalin garin Madawa ne ga rahoton nashi tare da Maryam Ade wanda aka fassara muku. mai shekaru kusan 20 da haihuwa tare da matsakaicin tsayi kuma farin mutum umar mai kakaki ya kasance karamin matashi da ke busa kakaki a niger aikin da ya gada daga mahaifinsa umar ya bayyana farkon haduwarsa da wannan kayan busa na gargajiya kakaki yanzu shekarar maniru ina da sayi shekara goma sha biyu har da shekara guda ranar fara busa yana da shekara goma sha biyu kenan yanzu kin gana kai shekara goma sha ɗaya ina yi ina da shekara ashirin da hudu kaka kiwon ga ga kakana ya busa shi kuma babana na isko shi na yi ni ma na taso kuma ga shi na riƙe ina yi Umar mai kakaki bai ɓoye farin cikinsa ba wannan sana'a ta ba shi damar kai ziyara a yankuna da dama na ƙasar Nijar. Da nan duka kiwon garkin gani Nijar ike gaba ɗaya duka gaba ɗan jiha takwas dipa ne ɗai Allah bai sa na zuba. Kin ga 'yan sarki namu na garin ga suna alfahari da shi kwarai akwai inda ma da ka zo an san kai wani na ba ma sai ka tambaya ba dai gaskiya da shi alhamdulillah na gode ma Allah ina ci in sha haihiye da ma abin da ban zato ina samun gaskiya gare shi duk da cewa a yau matashi ya yi suna sosai ta dalilin wannan kakaki sai dai bai manta ba da matsalolin da ya ci karo da su a farko kamar kin san durawa ta duniya ko mina na in kana yi ne na da kalubale kala kala bisa kan wanga abokaina irin wannan suna cewa ina biya gidan sarki ya ina busa kin gane ni kuma ina nuna musu kamar na ta suna na ga kakana ya yi kenan kun babana ya yi ni ma ina shawa wadda ni ga yana yi min ni ga shiga babana ni ga birge ni ina ra'ayin kamar ni ma ni ga abun ya shiga na sosai. mamman ma'aifin wannan matashi mai busa kakaki ya nuna gamsuwa da farin ciki game da ɗansa wanda a cewarsa ya samu wanda ya gaje sa. Yaro yana da aiki na kwarai tun da ya kusa wuta shi ne eh, kuma suna busa sosai wajen sarki tun shi na tallaba haka na koya mai. ya rika bisa na jin daɗi kwarai. Ya kamata Umar mai kakaki ya zama wani misali na ɗauka daga matasa da suka yi watsi da al'adunsu domin kama wasu al'adun ƙasashen Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa jiki tare da Mamman Adam. ranar laraba biyar ga watan juni kafofin yada labarai da dama ne suka sanar da dage a farkon shekara ta 2026 da gasar kanta shekara ta 2025 da za a yi a kasar maroko wannan labari nan da ne kungiyar kwallon kafa ta afirka ta kare tashi, ta da tabbatar da cewa ba ta ɗauki matakin komai ba duk dai a game da kungiyar kwallon kafa ta afirka ta bayyana a kan shafin ta na x cewa sanarwar da suka shafi wani dage gasar kanta shekara ta 2025 ba gaskiya ba ce kwamitin zartarwa na kaf zai gudanar da wani taro domin nazari da daukar mataki kan ranakun da suka shafi gasar kanta shekara ta 2025 sannan kaf za ta gabatar da wata sanarwa a hukumance kan wannan batu daidai a kwallon kafa europa ta shekara ta 2025 za ta gudana daga ranar 14 ga watan juni zuwa 14 ga watan junin shekara ta 2024 a kasar jamus. Ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu na wannan maraicen ranar Lahadi mun gode muku da sauraron shi da kuka yi ku ci gaba da kasance tare da shirye-shiryen Studio Kalangu.